Vous savez, c'est une période propice effectivement pour la multiplication de ces larves qui vont devenir à long terme des moustiques qui vont transmettre. Kun san wannan lokaci ne da ake samun yaduwar kwayakwai masu haifar da sabro da ke haddasa zazzabin cizon sabro. Wani hatsari kuma shine cututtuka da ake ɗauka ta hanyar su game da ruwan dattin da ake zubawa. Kun san mutane ba sa la'akari da hatsarin da yake iya afkuwa a kai. Ya kamata duk abin da mutum zai ya ci ya wanke hannuwan shi da ruwa tsaftattu da kuma sabuli cin abinci ba tare da an wanke hannu ba hanya ce mai kawo buɗi ga ɗaukar irin cututtukan nan kamar zawo mai tsanani akwai kuma cututtuka da dama da ake iya ɗauka balle ma wajen yara su ne suka yi rauni ga kamuwa ga wa'annan cututtuka eh akwai matakan ɗauka domin kariya ga ɗaukar wa'annan cututtukan ya kasance ga mutum ɗaya ne ko kuma zuwa ga al'umma ai anan nan ne yauni ya rataya ga ga hukuma kun gani ruwan ƙarshe da ya malala idan kuka lura ana iya ganewa da babu isassun magudanar ruwa da kuma tabbatar da kyaukyawan mali na rayuwa a cikin yami wannan ne ya kamata a sanya a sahun gaba domin kar a bar buɗi ga wanzuwar cututtukan da na bayyana fannin mutane kowa ya dace ya ɗau matakan rigakafi na yi zancen masasar cizon sauro yau kowa ya san matakin ɗauka shine mutum ya rufa ya kuma kwanta cikin gidan sabro da aka tsoma cikin magani magani, balle ma ga yara a kuma yawaita tsafta ga mahali kanan a rinka tuni da wanke hannuwa kamin a ci abinci da kuma bayan an ci abincin yana da mahimmanci don zai iya kauce mu ga cututtuka da dama wani lamari mai mahimmanci wajen yara wanda suke sha'awar wani bi zuwa wanka a cikin ruwan da ke kwance akwai hatsari ga yin haka a nan yauni ne wanda ya rataya ga uwaye na su hana yara da yin wanka cikin irin wa'annan ruwa ruwa ne da ba su da tsabta da ba su dace ba a yi wanke-wanke kuma na gida da su un autre élément des œufs qui ne doivent pas être utilisés pour des activités ménagères comme je dis c'est des œufs qui sont potentiellement contaminés.